an gwabza gagarumin yaƙi tsakanin sojojin ƙasar burkina faso da na ƙasar mali da kuma ƙasar najeriya wanda ya zaka mai sauraro ƙasar nijar ta shiga ciki mai sauraro ka gyara zama domin jin kanin labarin da muke tafa da shi a yanzu haka inda mai sauraro za ku ji dalilin da ya haddasa wannan yaƙi tsakanin waɗannan ƙasashen afirka guda uku tsakanin ƙasar mali da burkina faso da kuma ƙasar najeriya tabbas mai sauraro an gwabza gagarumin yaƙi inda mai sauraro a yanzu haka an kashe sojojin burkina faso a akalla sun kai guda 800 inda mai sauraro su kuma sojojin ƙasar nijar an yi rashin sojoji a akalla guda 2000 inda su kuma ƙasar najeriya sun yi rashin sojoji a akalla guda 700 to fa mai sauraro gyara zama domin jin kanin labarin namu da muke tafa da shi a yanzu haka amma kafin nan muna roƙonka idan har ya kasance wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka ta sharhi tv muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing kana ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora mun gode mi a yanzu haka sojojin burkina faso sun fusata da abin da sojojin ƙasar najeriya suka yi musu haka zalika su ma sojojin ƙasar Nijar sun fusata akan abin da sojojin ƙasar Najeriya suka yi musu inda yanzu haka mai sauraro ƙasar Nijar da kuma ƙasar Burkina Faso sun haɗe kansu domin yakar ƙasar Najeriya. Mai sauraro ka gyara zama za mu saka maka wani takaitaccen rahoto da muka samu muku daga BBC Hausa domin ku saurara ku rahoton rahotannin da suka faru a wannan yaƙi da aka yi tsakanin sojojin Burkina Faso da na Najeriya. Ga kanin labarin nan Hausa na BBC a kan mita shida da mita sha tara da mita ashirin da biyar, da kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Zulaiha Kibiya ke muku barka da wannan lokaci a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. ji cewa Majalisar Wakilan Amurka ta amince za ta yi amfani da wasu matakai don kaucewa tsayawar harkokin gudanarwar gwamnati. Ƙungiyar agaji ta Red Cross na aikin taimakawa mutanen da suka shiga Armenia don tserewa tashin hankali. Jagoran adawa mai goyon bayan China ya yi nasarar lashe zaben shugaban ƙasar Maldives. a ranar 27 ga watan satumba mai martaba sarkin gaya dr aliyu ibrahim ya cika shekaru biyu a kan mulki bayan gadon mahaifinsa alhaji ibrahim abdulkadir wanda ya rasu a shekara ta 2021 a matsayin masarautar na guda daga cikin masarautun najeriya masu tarihi kowane kalubale sarki yake fuskanta kalubale bai fita na jama'a ba kuma jama'a da ka gani kowa da ra'ayinsa wani abin kana yi domin jama'a to amma waɗansu kuma ba za su fuskanta ba saboda son zuciya irin na ɗan adam to amma waɗansu kuma ba za su fuskanta ba saboda son zuciya irin na ɗan adam muna tafa da amsoshin wasu daga cikin takardun da kuke aiko mana amma da farko ga labarin duniya Majalisar Wakilan Amurka ta amince za ta amfani da wasu matakai domin kaucewa tsayawar harkokin gudanarwar gwamnati. Kakakin jam'iyyar Republican Kevin McCarthy ya sanar da ware kunshin wani taimako mai mahimmanci ga Ukraine bayan ƙari a kudaden da ake tanadi domin ambaliyar ruwa da sauran bala'o'i. 'Yan majalisar sun yi wani zama wanda ba kasafai ake yin sa ba da nufin samar da tallafin gajeren zango wanda kuma ya samu goyon bayan jam'iyyun Democrat da Republican. Congress has just hours to prevent a shutdown Wakilin BBC ya ce majalisar na da sa'o'i kalilan ta ɗauki matakin da zai hana tsaiko a tattalin arzikin Amurka. idan ba a cimma matsaya a yau ba ma'aikatan da ayyukansu ba masu matukar mahimmanci ba ne za su tafi hutun dole Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙara ɗaukar matakan gaggawa wajen taimakawa mutanen da suka shiga Armenia don tserewa tashin hankali. Sama da 'yan gudun hijira dubu ɗari ne suka isa Armenia daga Nagorno-Karabakh tun bayan da Azerbaijan ta karbi ikon yankunan. wakilin bbc a armenia ya bayyana cewar mutane da dama na bukatar taimako yayin da dakarun azerbaijan suke kama 'yan awaran karabakh bisa zargin su da ayyukan ta'addanci Jagoran adawa mai goyon bayan China ya yi nasarar lashe zaben shugaban kasar Maldives. Ana kallon zaben a matsayin raba gardama ko tsibirin tekun India zai kulla alaka da India ko China. wanda ya yi nasara a zaben Muhammad Mu'izu ya bayyana aniyar kawance da Beijing na tsawon shekaru biyar. Kuna sauraron labarin duniyar daga sashen Hausa na BBC. Ƙungiyar tarayyar Turai tare da Jamus sun buƙaci Sabiya ta janye dakarun da ta jibge a kusa da iyakar Kosovo. Dakarun na Kosovo. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce a bana shekaru uku a kenan yara na fuskantar cin zarafi da kisa da kuma garkuwa da wasu daga cikinsu a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Rahoton UNICEF ya ƙara da cewar take haƙƙin yara ƙananan yana ƙaruwa da sama da kashi arba'in kowace shekara a ƙasar sakamakon raba fararen hula da mahallansu da rikici yayi a ƙasar. More than six million people have been displaced. Wakilin BBC ya ce sama da mutane miliyan shida a rikici a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo ya daidaita. Inda sama da 'yan tawaye ɗari suke gwabza faɗa kan albarkatun ƙasar tare da tsoratar da mazauna yankunan. UNICEF ta bayyana cewar kashi sha ɗaya na kuɗaɗen da ake buƙata ne ya shiga hannunta kawo yanzu. To ƙarshen labarin duniyar kenan.